yayin da sojojin najeriya ke ci gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram a wasu sassan najeriya musamman ma a shiyar arewa maso gabacin kasar a gefe guda ana kuma ci gaba da samun kurarowar 'yan gudun hijira ne daga irin waɗannan yankuna zuwa manyan birane a yanzu haka dai ba wanda zai iya kiyasa irin 'yan gudun hijira da suka kuraro zuwa cikin birnin maiduguri sakamakon irin hare-hare da kuma barazanar 'yan boko haram da kan kai masu zuwa ƙauyukansu wadda mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira kan fake ne a sassanin 'yan gudun hijira da gwamnatoci suka tanada musu wasu kuma kan nufi gidajen 'yan uwansu ne sai dai wannan wannan yanayi ya da jefa mutanen shiyar musamman ma na jihohin Borno da Yobe da kuma jihar Adamawa cikin halin kakanikaye musamman ma na ganin cewa duk wayewan garin Allah ta'ala ana ci gaba da samun kurarowar yan gudun hijira ne zuwa manyan birane na dai ziyarci ɗaya daga cikin irin wannan sansani da wasu yan gudun hijira suka fito daga ƙauyukan karamar hukumar Marte wanda suka shigo cikin garin Maiduguri sai dai mafi yawan irin waɗannan mutane manoma ne da kan gudanar da harkokin noman su a inda suke wanda hakan kan jefa fargaba da irin halin da jama'a za su shiga musamman ma na ganin cewa mafi yawan waɗannan ƙauyuka ba babu noma bana gama ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da abin da ke cewa sunana alhaji abacha faltan garade sani noma gaskiya wannan abin ya kawo mana matsala don mun riga mun zubar da irin ya fita gonakin mu yawanci ya kwanta ba noma ma da ji ba na wannan za mu dasa kawai lokacin da riwa da ka dasa riwa da ko nama ma za ka dasa amma yanzu dalilin da ya sa mutane duk sun gudu sun zo mai duguri yawancinsu. kuma kowane yana da gwana dukkan kuma noma ne dukkan manoma ne kamar ba jami'an tsaro ne wanda za su ba ku kariya don ku ci gaba da harkokin noman ku a wurin babu babu babu babu da da can akwai sojoji a New Market su ma sun tashi shine mu ka gudu Alhaji Ali timon marti shine shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa don tallafa irin waɗannan mutane 'yan gudun hijira. Shi mai girma gwamna ya ba da kaya assorted food items. Kayan abinci kenan wanda yake worth 10 million naira saboda mutane mun su sha su ci su sha su zanna su samu zaman lafiya a nan garin kamar yadda ya kamata. To ranka dai akwai kaman korafi da wasu kafto suna na cewa suna korafin cewa an ba da kuɗi ne ba kaya aka da ba wanda kuma suka ce ba su ga wannan kuɗin ba. To alhamdulillah dama wato shi abun jama'an kana yi zargi dai kan ba zai kare ba a cikin take um, ni dai a sai chairman ba mu ga kuɗi ba farin kuɗi gamna bai ba mu ba gamna mai girma ya ba mu kayan abinci ne ya ce mu raba mutanen mu kuma waɗanda suke kam a dafa musu abincin nan lokota guda uku kowace wayewan gari kuma shi muka yi kuma shi ne abin da muka samu kuma idan wani ya ce ya bada kuɗi wani alhamdulillah sai ya je ya nuna mana wanda ya bada kudin gwamna dai bai ba mu kudi ba na kuma tambayi sakataren karamar hukumar martin alhaji mustapha ya ce kwakwan tallafi da suka samu daga waje ce ma ko gaskiya waje ba inda mu gwamnatin tarayya fa bai ba mu komai ba mu su ga komai ba akwai wannan hukumar samar da agajin gaggawa na nema sukan kai wannan taimako wasu sansani kamar ya iske ku a nema ba su kai mana komai ba su iso gurin ku ba tukuna su gurin ku ba tukuna amma sun nema wayanda affected mun ba su list na mutane da ku zo kun kaɗai kamar za a iya yasin mutane nawa ne a karamar hukumar manta baki daya population na mace kusan mutane dubu dari uku kamar waɗanda wannan itila ya shafa ba za su kai kamar nawa eh to yadda wani abu ya shafe su zai kai mutane dubu dari. a daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoton ne dai muka sake samun labarin cewa yan bindigan sun nosa karamar hukumar kwandiga wanda kwanaki biyu da suka gabata aka fafata da jami'an tsaro inda jami'an tsaron suka samu nasara kansu sai dai har yanzu babu wani cikakken bayani game da irin al'amuran da ke faruwa a garin kwandigan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya